Bismillahir Rahmanir Rahim. Dan fari, babi na talatin da biyar. Idan ba manta ba a baya mun tsaya. A inda mamma ta fito ɗauke da batul wata da kuma kwaf masa. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Sai da ta buɗe batul wata sannan ta tsiyaye ruwan ta miƙa wa dadi. Amsa ya yi tare da faɗin na gode fauza. Sannan ya kafa kai ya shanye ruwan yana mai sakin ajiyar zuciya. Zama mamma ta yi a gefensa kasancewar akan tusi ta yake. ta ce tun safe na ji ka shiru. Na ɗauka ma daga can gidan siyaran kasuwa ka tafi. Gyara zama dadi ya tare da ɗan satar karnar inda Akila take, sannan ya mai maida kallonsa zuwa wajen mamma ya furta. Ban je kasuwa ba Fauza, tun ɗazu muna tare da Malam Mudassir ɗin, sai dai wani abu ne ya dan faru shi yasa kika ji ni shiru. Yanzu haka ma daga asibiti nake, ba ni na yi dirivan ba ma saboda jirin da nake ɗan ji. dan jini na aka ɗiba leda biyu, jini kuma abban Akila, jinin ka aka ɗiba garin yaya, faɗin mamma. su akila kuma a zabura suke kallon dadi suna mamakin wa zai baiwa jini ya bude baki zai yi magana kenan suka ji nokin a kofar ɗakin Soyal ne ya tashi tare da nufar kofar ya buɗe. Tun daga sama har ƙasa Soyal ke kallon su, ganin shi bai mata ba ganin su ba. Kallon kafar su yayi da da farfashe da baso yanda ka san an koro su. Wacce ta fi su tsufa a ciki sanye take cikin wata koriyar atamfa. Sai mayafinta baƙiƙirin irin na ƙauyen nan. Kafar ta sanye da silifas duk ya cinye a ƙarshe. sai kuma sauran biyun ba su kai ta tsufa ba sai dai su ma haka suke har matsi har matsi wacce ta fi su tsufan ta washe ta da yi jajur saboda cin goro tana kallon Suhail shi kuwa sale tsoro ma ta bashi saboda da irin mutanen nan ne cikin horon fim ta yi masa kama waye a wajen ne Suhail fadin mamma tana mai kallon kofar ɗakin jiyowa Suhail yana mai girgiza kansa tare da fadin ban san su ba mamma kamar dai mahaukata ne mahaukata kuma Mamma ta faɗi tana mai miƙewa tsaye domin dogo ko suwaye. Tana isowa kofar ɗakin. Ta tsaya turus domin ita ma dai bata gane ko suwaye ne ba. Murmushin yaƙi ta yi tare da faɗin sannan ku da zuwa. Wa kuke nema? Tsohuwar ce dai ta yi magana tana mai washe bakinta mai matuƙar hamami tare da faɗin murja ce wajen Ahmadu na zo. Mamma kallon dadi ta yi tare da faɗin. Dadin Akila wajen ka aka zo fa. Faɗin mamma don zuciyarta bata yarda da su ba. Sai suka mata yanayin zargi musamman yanayin rayuwar da ake ciki yanzu. To su shigo mana dadi ya faɗi yana mai tashi daga gidan da yake yi. Ya zauna da kyau yana kallon bakin ƙofar. Ita ta fara shigowa sannan sauran 'ya'yan suka biyo bayanta da buhun kayansa a hannunsa kamar 'yan gudun hijira. Kallon su dadi yake ta yi amma ya kasa gane su. Washe baki tsohuwar ta yi tare da farin Amadu baka shaida ni ba. Inna murja ce fa matan mahaifinka Malam Bawa. Waɗannan ai 'yan uwanka ne Sakina da Samira. Da matukar mamaki dadi mamma Sadiq da kuma Akila da ta san labarin inna Abu suke kallon su. Sadiq kuma mamakin karfin hali irin na dan adam yake yi don shi ma ya san labarin komai don mahaifinsa ya bashi labarin. Kuma a labarin da ya samu ita inna murja ita ce sanadin barin sa gida har ya fada cikin halaka a wancan lokacin. Sannan ku da zuwa inna, yanzu wannan sakina da Samira ne? Ikon Allah, ai ni ko a hanya na gansa ba zan shaida su ba. Rabon da na gansu tun suna yara. Fauza maza kawo musu ruwa da abinci su ci. Maraba ki da zuwa. Matsar hawaye in na murja ta so tare da faɗin. Amadu ashe zaka amshe mu bayan duk abubuwan da na yi maka a baya. Ashe kana da laushin zuciya haka. Wallahi ban yi zaton zaka yadda ko kafata na zuru cikin gidanka ba. Sabida abin da na yi maka na yi nadama Amadu. Da Allah in nake bar wannan maganar. Ku huta tukun ku ci abinci. Ni bari na shiga daga ciki. Sadiq Akila Shurem Sauban Sihal. Waɗannan iyayenku ne. Ƙannina ne. waɗannan kuma kakarku ce fadin dadi bayan ya yi minki sai a lokacin su sadiq suka gaishe su suna kallon su cike da mamaki su shiram dai ba su san labarin su ba agila da ya sadiq ne kawai suka san labarin su allah sarki duka dukanan ƴaƴanka ne amadu inna murja ta tambaya tana mai bin su ɗaya bayan ɗaya da idanu nuna akila dadi ya yi tare da faɗin ita ce yata ta fari sai shirim sauban da kuma sayal duk sai da ya nuna su kamin ya faɗi sunansu sannan ya nuna Sadiq tare da faɗin Wannan shi ma ɗana ne na wajen Lawal, shi ne ɗansa na farko, da shi da Shirim takwaran marigayi Abubakar ne. Kuka inna murja ta fashe da shi tare da faɗin, Allah sarki Abubakar, Allah ya yi maka rahama, ai daga can Zaria nake. Na tarar da shi Lawal ɗin amma shi har yanzu haushi na yake ji, don ko tarban arziki bai yi min ba. Ya dai yadda na shiga gidansa, amma kuma tun da ya fita bai kuma dawowa ba. Da ƙyar matarsa Hansar ta yi min kwatancen nan wajen, ta kuma bani dubu huɗu. Da su ma na yi kuɗin mota, ashe malam bawa na nan da ransa har wajensa na je amma bai gane ni ba ko da na fada masa ni ce murja sai ya hau ta? yana ce min Allah ya isa bai yafe min ba in fitar masa daga gida ya dai kula 'ya'yansa har yana ce musu kar su sake su biyo halina amma na ga har yanzu dai da sauran ciwon haukan bai gama warkewa ba Allah ya sa mu dace shine abin da dadi ya ce mata tare da bin hanyar stace yana faɗin zan ɗan je na huta kamin lokacin magariba Foza, idan kin gama ki same ni a sama Yana faɗin haka ya soma hawa stairs da sauri a kila ta miƙe ta ba bayansa. Tana wucewa Sadiq shi ma ya miƙe ya yi wa Inna Murja wani irin kallo tare da ficewa daga ɗakin. Su shirin ma ɗaya bayan ɗaya suka fice daga ɗakin suka bar su Inna zaune a nan falo. Ko da mamma ta fito daga kicin su kaɗai ta tarasa falo sai kalla-kalla suke yi. Ajiye musu katon faranti ta yi mai ɗauke da filet uku na shinkafa, fried rice wanda ya ji kayan lambu da hanta da kuma gasasshiyar kaza. Koma kicin ɗin ta yi ta ɗauko musu ruwan gora da kuma jus na kwali haɗe da kwafta ta ajiye musu. Mun gode ‘yan nan, kamar kin san mun kwaso yunwa, sai dai ba lallai abincin nan ya ishe mu ba, don kin ga wannan ta nuna sakina, cikin jego ne da ita, yau kwanan ta arba'in da uku da haihuwa. Shegen ci ne da ita don wannan farantan guda uku kaf za ta iya cinyewa. Sai a lokacin mamma ta kalli bayan sakinar, ta ga ashe da goyo a bayan nata. Kwanto goyon ta yi tare da riƙe yarinya a hannu, saboda mutsumutsun da ta so mai alamar ta tashi. Bin jaririyar ta yi da kallo ganin ba ta da wani auki, sannan babu kaya a jikinta sai wani ɗan kwali da aka ɗaura mata a jikin ya rufe tsaraicinta. Ita kanta uwar da ta cire hijab ɗin jikinta tsoro ne ya kama mamma duk da kuwa ba sanin da ta yi ba amma ba ƙaramin rama ta yi ba don wani ƙashi ne ya yi mata sarka a wuya. Wuyan nan nata kamar mariƙin lema jikinta duk ya yi laushi sai ta ga ta ma fa'in namar ja tsufa a jiki don kamar babu ruwa a jikinta. Koma kicin mamma ta yi tare da jiyo sauran abincin da ke cikin tukunyar kaf ta juya a wani kula tare da kawo musu falo. Yau, wa ‘yar arziki mun gode Allah ya saka miki da alkhairi ya raya miki zuriya. Fadin inna murja, mamma ko komai ba ta ce ba ta nufi stace. Dadi, Akila ta faɗi bayan ta zauna a bakin gadon da dadi ya hau ya jingina da filo. Bude idanu dadi ya yana kallon Akila ba tare da ya ce komai ba, don da gaske kansa yana masa ciwo. Dadi, those people mai suka zo yi mana a gida. I had that old man. Ido ce sanadin abin da ya same ka dadi. don Allah ka bata kuɗi ta bar gidan nan ita da trash ɗinta Akila dadi ya kira sunanta da ƙarfi yana tashi zaune sai da Akila ta razana sai kuma ya sassauto da muryarsa tare da faɗin kin ce min a wancan gidan da kika yi zaman wata hudu kin koma islamiyya right haka ne dadi Akila da faɗi jiki a sanyi Akila mai kika sani game da zumunci? dadi ya kuma ta daidai lokacin da mamma ta yi sallama ta shigo ɗakin tare da zama gefen da dadi yake Akila kuma cewa ta yi ma'anar sada zumunci Sada zumunci shine kyautatawa da jin kai da bibiyar ‘yan uwa ma'abota zumunci ta hanyar sada dukkan alheri gare su da kawar da dukkan shari daga gare su gwargwadon iko. Ziyartar su da amsa kiran gayyatar su da taimaka musu da dukiya da tausasa magana gare su da kawar da kai daga kurakuran su da yi musu fatan alkhairi. Har ila yau ma'anar zumunci yin sallama ga 'dan uwa yayin haɗuwa da gaishe shi da ce masa 'yar yarhamakullah idan ya yi atishawa ya ce alhamdulillah sannan zuwa duba ɗan uwa yayin da yake rashin lafiya da jajanta masa kan wata asara da ya yi. Ta taya shi farin cikin samun wani alheri da rufa masa asiri da rike amanarsa da kare mutunci da martabarsa a kan idansa ko a bayansa a ɓoye ko a bayyane da yi masa nasiha da shawara ta alheri duk sada zumunci ne. Hukuncin sada zumunci wajibi ne musulmi su sada zumuncin da ke tsakaninsu kamar yadda shiryawar musulunci ta gina kan haka. Allah ta'ala yana cewa Ka tuna lokacin da muka riƙe alƙawari daga Banu Isra'ila cewa kada su bauta wa kowa sai Allah, kuma su kyautata wa iyaye da ma'abota zumunci, ‘yan uwa da marayu da miskinai, kuma su gaya mutane kyakkyawan zance, kuma su tsaye da sallah su ba da zakka. Sai kuka juya baya ga barin wannan umarnin. Sai in kaɗan ne daga cikin ku, kuna masu bijirewa. Kuma a suratul Baqara aya ta 27, Allah ya fassara fasikai a cikin faɗinsa. Su ne masu warware alkawarin Ubangiji kan aiko annabi sallallahu alaihi sallama. bayan ƙarfafa alƙawarin gare su kuma suka yanke abin da Allah ya umarni a sadar da shi wato zumunci kuma suke barna a bayan ƙasa waɗannan su ne taɓaɓɓu haka kuma a sunan ra'ad aya ta 21 Allah ya bayyana ma'abuta hankali da cewa kuma su ne masu sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi na zumunci kuma suke jin tsoron Ubangiji kuma suke jin tsoron mummunan hisabi haka hadisai sun bayyana muhimmancin zumunci kamar yadda Imamu bukari da Muslim suka rawaito daga Sayyidina Jubairu dan Mudim radiyallahu anha ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba ma'abota zumunci su ne duk makusantan mutum na jini na kusa ko na nesa magadansa ne ko ba magada ba maharramai ne ko ba maharramai ba masu dangantaka da shi da suka hada da kakanni da iyaye da ‘ya'ya da jikoki ‘yan uwa maza ko mata ƙanne da yayye da ‘ya'yansu da ‘yan uwa na uba ko na uwa. Idan muka fara da ma'anar zumunci zuwa ga 'yan uwantakar musulunci da ba da haƙƙi ga ma'abotansa, to kai tsaye aya ta talatin da shida a suratun Nisa'i za ta yi mana jagoranci ga raba ma'abota haƙƙin kyautatawa zuwa gida uku. Inda Allah Maɗaukaki yake cewa, Kuma ku bauta wa Allah kada ku haɗa wani da shi a cikin bauta, wato shirka, kuma ku kyautata wa iyaye da ma'abocin zumunci da marayu, da miskinai da maƙwabci, ma'abocin zumunci da makwabci manisanci da da aboki a gefe da ɗan tafarki da bayan ku. Hakika Ubangiji baya son wanda ya kasance mai takama mai yawan alfahari. Bisa koyarwar wannan aya, za mu iya raba ma'abota haƙƙi a kyautata musu zuwa gida uku. Na farko mutum mai haƙƙi uku, ɗan uwa na jini musulmi kuma makwabci. Na biyu, mutum mai haƙƙi biyu, musulunci kuma makwabci. Mutum mai haƙƙi ɗaya, makwabci a gida ko a kasuwa ko abokin tafiya da ba musulmi ba Falalar sada zumunci. Falalar sada zumunci ba za ta ƙayyadu ba, sai dai kawai a faɗi kaɗan daga ciki. Tsawaitar rayuwa, wadatar zuciya, bunƙasar dangi, tsallake siraɗi cikin sauƙi, samun yardar Allah, samun haɗin kai, samun shiga aljanna da sauransu. Kuma yawanci waɗannan falololin an ciro su ne daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kamar haka, hadisin Muslim daga Abu Huraira radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, wanda ya kasance ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira to ya sadar da zumuncinsa a wata ruwayar tasa kuma ya ce wani mutum ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah ina da makusanta ina sadar musu da zumunci amma suna yanke min shi ina kyautata musu suna muna nama ina yin afuwa gare su suna yi min wauta sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce in dai kai ka kasance kamar yadda ka faɗa kamar kana rabauta daga gare su ne bisa baƙin zunubin da suke aikatawa ne. To taimako daga Allah ba zai gushe ba a tare da kai a game da su matuƙar ka dawwama a hakan. A wutar wayar Bukari daga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anha ma'aikin Allah sallallahu alaihi Wa sallama ya ce ba mai sada zumunci bane wanda in an je masa ya je sai dai mai sada zumunci shine wanda in an yanke masa zumunci sai ya sadar da shi sayyidina Anas radiyallahu anha ya rawaito ma'aiki sallallahu alaihi Wa sallama na cewa wanda yake so a yalwata masa arzikinsa kuma a jirkinta masa rayuwarsa to ya sada zamancinsa. Bukari da Muslim suka rawaito har yau sun ƙara rawaitowa daga Nana Aisha radiyallahu anha daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce zumunci na makala a jikin al'arshi yana cewa wanda ya sadar da shi Allah ya sadar da shi wanda kuma yanke ni Allah ya yanke shi Nana Asma'u yar Sayyidina Abubakar radiyallahu anha ta ce mahaifiyata ta zo min kuma mushirka ce a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Sai na tambaye shi cewa, mahaifiyata ta zo min kuma tana kwaɗayin wani abu a wurina, shin na iya sada zumuncinta? Sai ya ce, kwarai ki sada zumuncin mahaifiyarki. Bukari da Muslim suka rawaito. Har yau sun fitar daga Abu Ayuba Khalid dan Zaidin Al-Ansari radiyallahu anha cewa wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni labarin aikin da zai shigar da ni aljanna ya nesanta ni daga wuta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka bauta wa Allah kada ka yi shirka da shi ka tsayar da sallah ka ba da zakka sannan ka sa da zumunci ukubar yanke zumunta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da zamu iya cewa saboda abin da ya sa zumunci na ɓalɓalcewa babu zumunci dan uwa ya ga dan uwansa ko ya shige saboda rashin sani ko akan sani ba a zumunci ba mai kuɗi don girman kai da ganin sai dai shi a zo masa talaka kuma don tsoron wulakanci talaka da talaka kuma don tsoron kada ya ɗora wa ɗan uwansa nauyi. Ayoyi da hadisai da dama sun ja kunne kan yanke zumunci. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba. Bukari da Muslim daga Jubairu dan Mudim, hanyoyin sada zumunci. Ana sada zumunci ne ta hanyoyi da dama kamar tattaki zuwa wurin 'yan uwa, ko wasiƙa ko ya sadarwa, ko saƙo, ko shirya tararraki na tayin farin ciki, ko jajanta wani abu. Shiru dadi yayi yana kallon Akila cike da sha'awa. Ganin Esther ta san wani abu da yawa fiye da shi ma a addininsa. Ita kanta mamma, Akila ta matuƙar burge ta ganin yadda ta nutsu tana kwararo batu akan zumunci. Dadi shan muryayi abin da bai taɓa yi wa Akila bai ce, To yanzu da Akila duk kin san wannan jawabin da kika min, amma kike so na watsar da nawa zumuncin saboda wani abu can da ya wuce? Ina ce dan laifi ne ni aka yi wa ko? Yadda kai Akila ta yi kunya duk ya kama ta, saboda suno abin da take yunƙurin yi wanda ya saɓa wa Ubangiji. To idan har ni aka yi wa, na yafi har gaban abada. Kuma ban so ko a idanu ku nuna wani abin, kuma dama ke ɗaya ce kawai kika san labarin a cikin ‘ya'yana. To ina so ya tsaya iyake ɗin, har abada ban so su shirin su san da wannan zance. Kuma ban yadda ku wulaƙanta min ‘yan uwa ba. Duk wanda ya wulaƙanta su ko kuma ya raina su, to ku sani ne kuka yi wa, kuma hakan ba zai taɓa yi min daɗi ba. Don haka a kila a kiyaye don Allah, shi ma Sadiq ɗin zan yi masa magana, har uban nasa, wanda bai san idan abu ya wuce ya riga ya wuce ba. Su na dai ‘yan uwansa ne, kuma idan aka tsaga jininmu dole a ga nasa a ciki. Ba su da waɗanda suka fi mu, haka mu ma ba mu da waɗanda suka fi su. Mu ma muna yi wa Allah laifi, idan har ba za mu yafe mutane abin da suka yi mana ba, ta yaya za mu yi expecting Allah ya yafe mana namun ba Don Allah fauza kamar yadda kika saba sanya ‘ya'yanki akan hanya mai bullewa. Wannan karan maki nuna musu muhimmanci da darajar ‘yan uwa. kuma har ke ban yadda ki nuna wa ƴan uwana kyama ko kuma ki ci mutuncinsu ba kamar yadda ba zan yadda su raina min ke ba haka ke ma ba zan yadda ki ci mutuncin su ko ki raina su ba na kai mamma ta yi tare da faɗin insha Allah za ka same mu masu biyayya akan umarninka mamma ta faɗi politely Allah ya muku albarka dadi ya faɗi tare da jinginar da kansa a jikin filo can kuma ya ɗago yana mai kallon akila tare da faɗin akila abokiyar zaman ki ta haihu ta haifi twins mace da namiji Trucy is ita na bawa jini da mugun mamakanci da kuma farin ciki ta miƙe tsaye tana faɗin what dadi ta haihu premature kenan ko inna lillahi am so happy amma ya take da kuma babies din has she regained conscious koma dadi ya tare da kwantar da kai akan filo ya ce eto eh na baro asibitin lokacin bata gama dawowa cikin hayyacinta ba amma da babies a fine an saka su a incubator saboda basu kai lokacin haihuwa ba sannan insha Allah mahaifiyar ma za ta farfado cikin ƙoshin lafiya Amma dadi ya aka yi kasan tana lebo har ka je asibitin ka bata ka? Ba tare da dadi ya buɗe idanuwansa ba, ya bata labarin duk abin da ya faru. Nan da nan jikin Akila ya shiga rawa ta soma kuka tana faɗin. Dadi bai kamata Abba ya yi haka ba, tun farko mu ne muka shiga haƙƙinsa, tunda dai ya nuna shi fa baya suna. Amma suka saka ya yi biyayya force by fire. Force by fire. Don girman Allah su bar bawan Allah nan ya zauna da matarsa cikin salama ko shekara ba su yi ba fada aure. Ten month kenan fada da auren. Don girman Allah dadi ka yi wa Abba magana. Bude idanu dadi ya yi tare da kyallen Akila ya ce, Na yi masa magana Akila, na nuna ɓacin raina sosai, sannan na ce masa ya janye da maganarsa, amma ya ce min idan har na ga ya janye to dawo da auren sa yayi da ke. And I will never go back to that house. Ba zan tafi ƙara zaman aure da Mustapha ba wallahi. Na baya ma Allah ne ke suna da rahama, sannan kuma yana daga cikin ƙaddara na. Amma yanzu kuma har abada ba zan yi zaman aure da Mustapha ba, It is over between us har abada. And what if Mustapha ya ce ya mai da ke? Kin san dai saki ɗaya ya yi miki ko? Kuma ko yanzu ya ce ya mai da ke auren ku. To ‘yar uwa, ga wani sabon sirrifa na shafawa a tafin kafa. Wohoho, wato matsalar wannan maganin. Shi malamin da ya haɗa shi ya ce sai dai ranar Juma'a ne za ki fara amfani na farko da shi. Buɗe kunnuwanki da kyau ki ji ni ‘yar uwa. Sunana dai Hajiya Mira, wato abokiyar nishaɗinku. Da na saba kawo muku littattafai masu nishaɗantarwa, sannan kuma nake kawo muku sirka iri daban-daban na gyaran aurenku. Ina mace da take da miji wanda baya nuna mata soyayya, baya ganin mutuncinta, baya daraja ta, bare ganin ƙimarta? Ina mace da take da miji mai zaman majalisa. Ina mace da mijinta a gabanta yake catin da 'yan mata. kwata-kwata ma ba ta gabansa. Ina macen da take da miji mai gane-gane da leƙe-leƙe, ‘yan matan waje suna ɗabewa mijinta hankali. Ina mace da take da baƙar kishiya ko kuma dangin miji masu matsala. To ki yi amfani da wannan sirrin na shafawa a tafin kafa. Za ki fara amfani na farko da shi ne ranar Juma'a, ana goshin tasowa daga masallacin Juma'a. To in kika yi amfani da shi ‘yar uwa, yanda kika san duniya ce ke hawan juma'a to haka soyayyarki a zuciyarsa duniya ce yanda ba a san adadin musulmin da suke hawan juma'a a duniya ba haka ba zai taba iya kirga adadin soyayyarki a zuciyarsa ba wannan sirri na tafin kafa an haɗa shi ne bisa ilimi da hikima na malamai sau uku ake amfani da shi a rana za ki shafa shi a tafin ƙafafuwanki ana gabda tasowa daga masallacin juma'a bayan kin kira sunan mai gidan naki. Sannan shafawa ta biyu, za ki shafa ne a lokacin da kika tabbatar da mai gidanki yana gab da dawowa. Shafawa ta uku kuma, za ki shafa ne a lokacin da za ki tattaki zuwa tirakar mai gidanki domin raya sunna. Wannan sirrin na tafin kafa mallaka ce ta gasken gaske wanda muke wa kirari da mutuka raba. Duk zafin namiji, duk wulakancinsa ba dai ya wulakanta ki ba. Idan har kika sai wannan mallakar ta shafawa a tafin kafa baki mallake mijinki ba, ki dawo in baki ki. Wannan mallakar ta shafawa a tafin kafa ba a samun ta a ko'ina a wajen hajiya mira kaɗai ake iya samunta. amma ina da agent a garuruwa guda uku. Ina da agent a Maiduguri, Fatiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko'ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗai ko kuma sari domin akwai masu ƙarya da kayan kamfani na na Mirabi Herbs. Nambar mu ta kamfanin Mirabi ita ce 070 68 55 80 96 ko kuma 081 42 80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 Ga mutanen Saudiya za su tuntuɓi wannan nambar sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntuɓi wannan nambar sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara.